والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يشي ويرد الغاسب الغلة ولا يردها غير الغاسب wanda ya kwacen abu ya yi amfani da shi to sai ya biya sai ya dawo da wannan amfani da kamar misali ya kwaci mota ya je ta haya da ita to wannan sai aka kama shi to wannan kudin hayan motar da ya zai dawo da shi mun gane shine galla amma wanda ba kwata yayi ba fa to wala ya ruddu zairul <laughs> ghasibi kama wanda ya karba ta dalilin shubha kaya ne yana tsammanin nasa ne sai ya kwace ya je ci gaba da amfani sai aka ce ka je ka duba fa wannan ba naka bane sai bayyana cewa ba nasa bane an gane ko yauwa wannan ba zai dawo da shi ba ko kuma an kwata ya je siya kun gani an kwaci mota shi sai ya je siya ya je siya sai da ya aiki da ita wata uku yana samun kuɗi yana zuwa abuja yana dawowa da ita shafi na 617 za ka bude in ka iya gane irgen kuna jina ko um, to sai aka za kama mota ya aka yi aka aka kai sai aka tarar da cewa ai motar nan ta kwace shi shi kuma sai yayi to wannan za a ce sai ya dawo da kudin hayar da ya ta yi a wannan watannin gairar gasif don ba shi ne ya kwata ba ko yawwa ba shi ba shi ya kwata ba kuma bai san cewa an kwata ba ne ba saboda annabi ya ce alkharaju bil zaman an gane ko da abinda mutum ya zo ya yi amfani da shi ba ta hanyar shari'a ba sai ya biya an gane ko yawa sai ya biya dole to shine sai ya ce walwaladu fil hayawani wa fil amati idza kana alwalad min ghairi sayyidi ya'khudhu almustahiqu lil ummahati min yadi mubta'in aw ghairihi yanzu misalin dabba da ta haifi ɗa alwalad dan dabba kenan fil hayawan akan dabba ko kuma wa fil amati akan baiwa baiwar da ta haifi da idza kana alwalad min ghairi sayyidi idan ya zamanto dan nan da ta ita baiwa ta haifa ba na ba ba ba, ba maniyin mai gidanta bane ba maniyin shugabanta bane ba ya khuduhu almustahiqu lil ummahati to wanda yake da iko ya cancanci uwar shi zai ɗauka kamar misalin akuyar ka ce sai bunsurun wani ko wani ya tura bunsurun sai je mata barbara har ta samu ciki sai aka zo kayya kayya wanda yake da uwar akuyar mana akuyar shi zai ɗauki dan. wani ya kwace maka baiwarka sai ya je ya yi zina da ita da ya zina da ita sai ta samu ciki amma cikin nan naka ne ba naka bane to idan ta haifi dan nawaye ne tunda baiwa ce kuma kayan da za ta haifa arziki ne to wannan wanda izina da baiwa taka zai zo daga baya ce a bashi ɗansa misali nasa ne a sai ce kudu almustahiqu lil ummahati wanda ya cancanci iyayen wato shi zai karba kuma idan ma misalin ah, min yadil mubta'i au gairihi zai karba daga hannun wanda isa ko a au gairihi kaddara an sayar da ita an sayar da ita ne to dan nan dai zai iya karban dan ya cire shi ba wai wanda ya je ya yi zinan zai zo ya yi claiming ba ko kuma mai dan bunsurun zai je ce ai tunda maniyin sa ne a bashi to kai kuma ai akwai kace ta yi kiwon dan har ta haife shi wa man gasaba matan thumma wati'aha wanda ya wanda ya kwaci wanda ya kwaci baiwa sun mawatsai a ha ya je take ta ya kwaci baiwa ya je zina da ita daɗin ana yi lokacin akwai bayi a waladuhu raqiqun to wannan ɗan nasa ba gaskiya ko da shi ɗa ne shi mai gidan ko da ɗa ne to ɗansa ya zama bawa ka gane wa alaihin haddu kuma wanda ya zinan za a yi masa haddi abinda nake nufi a nan yanzu ni ɗa ne ni ɗa ne ina da baiwa sai wani ya je ya yi zina da ita a ka'ida in bai wata wace